بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi matanul ashmawiyya matani na littafin ashimawi? wanda yake magana fil ibadat a bisa ayyuka na ibada ala mazhabi sadatil malikiyya a bisa mashabar malaman mashabar malikiyya ko a bisa fahimtar malaman masabar malikiya wanda ya rubuta littafin shine a sheikh abdulbari al-ashmawi al-rufa'i Allah ya saka masa da alheri idan ba a manta ba a darasin mu wanda ya gabata mun yi magana dangane da ruwa cewa akwai ruwa mai tsarki mai tsarkakewa akwai ruwa mai tsarki wanda baya tsarkakewa sannan kuma akwai ruwa mai najasa wanda ba a ayyukan ibada da na al'adan yau da kullun da shi a yau kuma insha Allahu ta'ala za mu shiga sabon babi wanda yake magana akan fara'idul wudu'i farillan alula wa sunanihi da sunnonin alula wato zai kasance babu fara'idul wudu'i babin farillan alwala wa sunanihi da sunnonin alola wa fada'ilihi da mustahabban alola a masabar malikiya akan kasa abu kamar haka a ƙarƙashin aikin ibada wato a ce farillai a ce sunnoni sana ce mustahabbai amma a waɗansu wurare ko a wajen waɗansu malamai su sukan ɗauki arkan su ce akwai rukunai wanda su suke ba su matsayin farillai su ce akwai rukunai akwai sharuɗa sai kuma su yi maganan abin da ake so saboda ba sa bambantawa a tsakanin sunna da musahabi sukan ce farillai abin da aka gwada wajibcinsa rukuni Abin da aka gwada wajibcinsa ko lazimi abin da aka gwada wajibcinsa ko shara'i da aka gwada sai da shi abu zai yi idan babu shi abin ba zai yi ba to amma in aka je layin sunnoni da musahabai ko da ba a samu aka yi su ba to aiki yayi sai dai kuma mutum ya rasa lada to saboda haka a waɗansu littattafai za ka ga yadda ake karkatawa da bambanci da wannan amma wala Allah wannan zai fi sauke idan aka ce waɗannan farillai ne waɗannan sunnoni ne masu muhimmanci waɗannan kuma mustahabbai ne ba wai ba su da muhimmanci ba su ma idan kana da kyau ana son ka tsara da wanka kamar yadda malam zai kawo mana a jere fa amma fara'idul wudu amma kaga farillan alwala fa atun guda bakwai ne a nan ya kawo bakwai mai yiwa ka je wani waje ka samu ba su kai bakwai ba ko sun fi bakwai kowane malami yakan yi amfani da kididdigan da iliminsa ya tabbatar masa ne bisa dalilai ko da ko bai kawo dalilan ba shi ne mai karantawa ko mai karantarwa shi kuma idan ya faɗa sai ya ambaci dalilin idan akwai tsokaci a kai sai ya yi tsokaci kamar yadda ya kamata saboda haka a nan farilan alola guda bakwai ne wanda mafi yawa abin da ake amfani da shi kenan na farko aniyya kulla niyya mutum ya kudurta niyya a cikin zuciyansa ba tare da ya furta ba cewa ya yi niyyan alola saboda me saboda hadisin annabi da ya ce innamal amalu bin niyya wa innama لكل